ya kai dan uwa ya ke yar uwa ki sani Allah ya raya ka ya raya ki ki kai watan Ramadan ni'ima ce mai girma wa fadlun kabirun min Allah azza wa jalla falala ce babba daga Allah mai girma da daukaka falala ce hatta innal abda bi bulugihi shahr Ramadan kai saboda bawa ya samu darajar kaiwa watan Ramadan wa siyamihi da yin azumin sa wa kuma ya samu tsayuwar watan ramadan yasbiqu shuhada'a fi sabilillah yakan samu ladar da zai riga mai shahada kuna ganewa bawa yakan kun san shahada babban matsayi ne ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina saiwa wa shuhada ko shuhada babban matsayi ne amma wanda ya samu kaiwa watan ramadan ya dace da yin ibadar ramadan to yana samun matsayi fiye da matsayin wanda ya shahada e allazina lam ya bulugu ramadan masu shahadar da ba su samu kaiwa watan ramadan ba yakan fi su samun daraja an samu hadisi daga talha ibnu ubaidillah wato ɗaya daga cikin 'yan aljanna tun a duniya ɗaya daga cikin asharatul mubashiru na biljanna. mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna tun a duniya talha dan ubaidillah yana ciki Allah ya ƙara masa yadda yake ba mu labari Ya yace inna rajulaini min baliya Kadima ala rasulullahi sallallahu alaihi wa mu saurari hadisin nan da kyau wasu mutane guda biyu daga garin baliya suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an suka musulunta tare ana ganewa tare suka zo wajen annabi tare suka yi me suka musulunta fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar sai dai bayan sun musulunta ɗaya daga cikinsu ya fi ɗaya ƙoƙari ka san mutane haka suke ko ana samun bambanci wannan ya fi wannan kokari wannan ya fi wannan kokari to kaji da yake wannan karatu ne da mata ba su so a yi musamman a kira zaman zamanta ce ta hita kokari kuma dole a samu haka dole ki iya fin wata kokari wata tafi ki kokari haka rayuwa take ba yadda za a ce kan kan kan ake sai wani ya fi wani ba ma karatu ne da mata ba su so mu ko ba mu bari sai mun faɗi tun da haka yake idan aka samu mutum biyu sai ɗaya ya fi ɗaya ƙoƙari shi ne ke bamu labari ɗaya ya fi ɗaya ƙoƙari fa'azama almushtahidu minhuma shida yana nan yana ƙoƙari yana nan yana ƙoƙari kuma shine kan gaba wajen haƙuri daga cikin ƙoƙarin nashi wata rana ya tafi jihadi sai aka kashe shi sai ya samu matsayi na mai na mai shahada ana ganewa shahada babban matsayi ne sai ya samu matsayin shahada yanzu ga shi an riga an kashe shi ya yi shahada yanzu ɗaya ya rasu saura me saura ɗaya ko sun ma kasal akaru ba da husana shi ma ɗayan ya rasu amma sai da ya ƙara shekara ɗaya mai ƙoƙari shi ya fara rasuwa kun gane magana wanda ya fi ƙoƙari shi ya fara rasuwa wanda aka fi ƙoƙari sai ya samu dama ya ƙara shekara ɗaya a duniya shi ma sai ya rasu eh sun matufiya sannan ya rasu ƙala ɗalha ɗalha ɗan aljanna yake ba mu labari ya ce fara'aitu fil manami sai na kwanta bacci in ji ɗalha da dai bacci baina ana inda babil janna sai ne mafarki gane a kofa aljanna in wa in ji ɗalha shi mai ba da labarin ya ce abin ni da ni ya faru mutanen nan da suka musulunta na san su da wane da wane ne kuma sun musulunta hannun manzon Allah ɗaya ya fi ɗaya ibada ya fi shi ƙoƙari kuma mai ƙoƙarin ne Allah ya karɓi rayuwarsa a wajen yaƙi shi kuma ɗaya ya samu dama ya ƙara shekara ɗaya to bayan nan na kwanta ina bacci sai ga na a ƙofa aljanna ya yi mafarki kenan ko ga shi a ƙofa aljanna idza ana bihima ina zuwa sai ga mutum biyun nan su ma a ƙofa aljanna ga ga su mun haɗu a ina a ƙofa aljanna fakaraja kharijun min aljanna sai ga wani ya fito daga cikin aljanna an aiko shi fa azina lillazi tuwfi al-akhir sai ya ce ma wanda ya mutu daga bayan nan mara kokarin sosai ya ce kai din an ce ka shigo aljanna ina jin ba ku gane magana ba abin yayi bambara ba ko yayi wani bambara kwai wanda ya mutu daga bayan nan mara kokarin fa wato wanda yake mai sakwa-sakwa ko sai shi wanda aka aiko daga cikin aljanna ya ce kai an ce ka shigo to kaji shigo an baka dama a kware kuwa sun makaraja haka ne ko ina ne e eh, yawa sun makaraja fa'azina lillazin sun shida bayan ya kai wannan gidansa a aljanna ya sake dawowa sai ya ce ma wannan mai kokarin da ya shahada ya ce kai ma an ce ka shigo yanzu wa ya fara shiga aljanna mara kokarin an gane magana mara kokarin shi ya fara shiga aljanna kai ma an ce ka shigo sai shiga da shi eh sun maraja faƙala ko ya sake dawowa ya ce irje fa innaka lam yani laka ba'du ni kuma sai ya fito ya ce min ni in koma lokaci na bai ba ce in shigo ba koma kai sai kore ni in ji mai mafarkin ka aiko an dai samu matsala da eh, ko ba haka ba yawa ni da nake mafarkin kamata in mafarkin na shige yawa a ce ni nake mafarki kuma in yi mafarkin ni an kore ni an ce in koma ba yanzu ba malam aljanna ba wasa ba ne idan aka ce maka ba yanzu ba to fa baka san me zai faru gobe ba e gara dai a ce shigo ko da bakin gate ka shiga tunda ba fita ka dan tsoma kafa in ya so daga ba a san wanda za a yi to kaji to da aka ce mu in koma kuma ka ga sahabbai da gaskiya sai ya faɗi gaskiyan abin da ya faru an ce wannan ya shigo wannan ya shigo ni kuma an kore ni an ce in je ba yanzu ba haka ya faru a cikin bacci fa asbaha talhatu yuhaddith bihi nas da gari ya waye sai talha ya ta ba mutane labarin wannan mafarki wane kaji mafarkin da nayi wane wane wane sun shiga aljanna kaji kaji kaji yana ta ba da labari fa ajibu li zalika sai mutane suka yi mamaki wannan wani irin mafarki ne haka a murɗe ai kaga mu ma ai mun yi mamaki ko ba haka ba mutane suka yi mamaki fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa haddathuhu alhaditha labarin nan dai ya kare a wajen manzon Allah annabi ya ji wannan labari suka laburta mai abinda dalha ya faɗi na mafarki faƙala sai annabi ya ce min ayi zalika ta'jabun menene abin mamakin a ciki ku gaya min daidai abin da ya baku mamakin me ya ku mamaki cikin labarin faƙalu suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah addinin musulunci addinin aiki ne ko haza kana shaddun rajulain ijtihadan shi fa wannan guda ɗayan shi ya fi ƙoƙari kuma mu a musulunci an tarbiyyantar da mu mu yi ƙoƙari wannan ya fi ƙoƙari sun masu shida bayan ƙoƙarin shi kuma ya samu wata ƙarin daraja da ya tashi mutuwa bai mutu kan gado ba sai mutu fagen daga ana ganewa kaga daraja kan me kan daraja ga kokari ga mutuwa a filin daga wada kala hadha al-akhiru al-jannata qablahu abinda ya bamu mamaki ya rasulullah yadda na karshen nan ya shiga aljanna kafin wancan mun yi mamaki mara kokari ya riga mai kokari kai wannan abin mamaki ne ya rasulullah mun yi mamaki ya yace to bari in gaya muku sirrin alaysa qad makasa ba'dahu sanatan shin bayan wancan ya rasu wannan ba ya samu arzikin ƙara shekara ɗaya a duniya ba bai samu wannan dama ba suka ce ya samu bala suka ce bala kwarai ya samu dama ya lalla wa adaraka ramadana kuma ya samu halartar watan ramadan a cikin shekara ɗayan da ya yi hada watan ramadan a ciki fasama kaza wa kaza min sajadatin fi sana ya samu daman yin sujada kaza da sallah kaza da azumi duk ba ya samu wannan dama ba Kalu suka ce يا ya الله ya samu dama. قال رسول الله صلى الله عليه sai manzan Allah ya ba su fassaran abin da suke mamakin annabi ya fayyace musu ya ce fa ma aba adu ma baina sama'i wal ard darajar su a aljanna ya fi nisan sama da ƙasa wannan mara ƙoƙarin shekaran nan da ya samu guda to watan ramadan shi ya ɗaga makinsa ya wuce wancan har ma ya kai tsakaninsu a aljanna wannan mai kokarin yana hango gidan mara kokarin nan yadda kake ganin nisan sama da ƙasa saboda ramadan ko dan wannan baka ya addu'a Allah kai ka ramadan ba ana ganewa jama'a amin amin Allah datar da mu yanzu mai wannan hadisi yake koya mana mahimmancin kaiwa watan ramadan mahimmancin samun dama kai sallah a ramadan mahimmancin samun dama kai azumi kenan wanda ya samu ƙarin rayuwa ya fi wanda bai samu mai ba ƙarin rayuwa ba jama'a yanzu wanda ya rasu bara bai samu ganin wannan ramadana ba to kai yanzu kana da dama in ka samu kaiwa kana da damar da za ka wuce shi ko da ya fi ka ƙoƙari ko da ya yi shahada ramadana ramadana watan albarka Allah ka ba mu ikon kaiwa hadisin yana cikin sahihu ibn maja hadisi na 3185 yana can cikin sahihu ibn hibban hadisi na 2982 abinda zai kara maka karfi akan wannan magana wato fadin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce khairun nas wanda ya fi kowa cikin mutane man tsala umruhu wanda rayuwarsa ta yi tsawo wa hasuna amaluhu kuma aikinsa ya kyau mutumin da rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya kyau ana ganewa sharrin mutane shine wanda rayuwar shi ta yi tsawo ba kuma gashi aikinsa ya yi muni amma mafi alheri shine wanda ya doguwar rayuwa ga tsawon rayuwa kuma ga aikin kwarai Allah ka ba mu tsawon rayuwa mai yawa eh Allah ka ba mu ikon yin aikin kwarai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yawa Anas dan Malik addu'a Anas dan Malik almajirin manzon Allah shine yawa annabi house boy ana gane waye ka san wasu masu kwakwalwa irin kwakwalwar kaza idan mutum ya tashi magana yana so isoki musulunci sai ya kawo child labor baka san tarihin bature ba shi ya fara kawo child labor da shirme ya wulakanta dan adam ba wanda ya wulakanta dan adam a duniya irin bature sai baka san shi ba bai da wani imani ƙarya ce yake wai yara ƙanana ko wanda zai je ɗauko yaro daga garinsu ko yarinya daga ƙauye wallahi ni na san su da yawa yarinya za ta ɗauko daga ƙauye dalilin ta yarinya take koyon fatiha ni an bani yara a cikin garin nan da yawa wallahi alif ba su sani ba alif yarinya baliga ta fara al'ada ta balaga shekaru amma ba ta iya alif ba idan wata ta ɗauko ta sai ta sa ta islamiyya ta sa ta a boko yarinyar ta yi islamiyya ta yi boko dalilin yi mata aiki menene laifi dan ta more ta sa ta aiki me laifi a ciki amma sai a samu su haƙƙin ɗan adam da eh, child labor waye ana abin nan to an sa shi aikin sai ka yi abin da za ka yi ka ji shirme yanzu ba taimakon ta aka yi ba eh wallahi akwai yarinyar da aka min bata iya kalmar shahada ba kuma wallahi musulma ce kalmar shahada ba ta iya ba alif in ka ce alif haka za ta ce alif ta yi tsaye a wurin in ka ce ba ta ce ba ta yi tsaye a wurin don haka ina yabawa wallahi ina yabawa mata 'yan boko a garin nan musamman mata sun fi wannan mata 'yan boko sukan je arewa su ɗebo yara su yi masu wanke-wanke wallahi dalilin su wasu ke sanin addini dalilin su wasu ke sanin Allah shi yasa muke kira ga mata 'yan boko idan kuka ɗebo yara suna maku aiki a gidaje yana daga cikin sadakatin jariya ki sa yarinyar makarantar islamiyya komin tsada ki biya sadakatin jariya ne kar ki ga asara sa ta makaranta eh taimaka mata ki sa jari ki zuba ta makaranta kila yarinyar kina ba ta albashin dubu goma kina biya mata makarantar islamiyya a nawa dubu ashirin kar ki damu da wannan Shan kudin aiki kika biya nan kuma sadaka kika yi sadakatin jariya jama'a muna fahimta kin yi domin Allah eh jama'a ba laifi bane yaro ya ma hidima mahaifiyar Anas dan Malik ba ita bace ta kawo Anas wajen manzon Allah eh ta ce ya rasulullah babu wani gida a cikin a cikin garin Madina illa wa qad athafaka bi tufatin kowane gida ya ma kyauta wa ana la ajidu ma utifuka bihi ni ba ni da abin da zan baka ya rasulullah ghaira ibni hadha sai dai wannan wa anas zan iya baka shi ya ma hidima ta ce ka karɓe shi ya rasulallah falyakdim kama shi ita ya ce ma hidima har lokacin da kake so malam mahaifiya anas Allah ya bata basira irin matan nan ne masu basira mata na musamman mata masu tsada hmm. ana ganewa ai mata masu tsada mala akwai akwai irin matar da zaka samu sai dai ga kana cin nasara a rasa sirrin cin nasara ka ai tai mahasada ba san cewa kana da wata garkuwa a gida ba mai basira tana nuna maka yadda za dawo daga nan ka yi nan akwai mata na musamman irin su ummuna khadija da ita wannan mahaifiyar anas dan malik ta samu ta liƙa yaronta da banzan allah ta kai shi gidan annabi ta aje inda asalin wahayin yake saboda dubara yana nan yana wa annabi hidima annabi zai shiga bayi shi zai rike mai buta ya kai bakin bayi sai ya dawo idan annabi ya fito bayi zai rugo da gudu ya karba ya je a aji duk abin da annabi yake so shi yake yi sai da ya shekara goma yana aiki ba salari a gidan manzan Allah shekara goma yana aiki jama'a kun san ribar da ya samu wata rana sai annabi ya kira Anas dan Malik annabi ya ce ya Allah wannan yaron ya Allah ka mai doguwar rayuwa farko annabi ya ce ya Allah ka mai doguwar rayuwa ya Allah ka bashi yawan ‘ya'ya ya Allah ka bashi dukiya mai yawa kuma kai masa albarka kaga wannan addu'a da annabi wa Anas dan Malik ai Anas ya muru wannan addu'a na farko dai Anas ya rayu shekara kusan 120 zuwa 130 yana cikin waɗanda suka mutu daga baya-baya cikin sahabbai ya samu doguwar rayuwa ga lafiya kyamkyam yake to kaji na biyu ‘ya'ya da Allah ya bashi ‘ya'yan da suka riga shi mutuwa ma ya yi musu janaza sama da yaro ɗari to kaji zo kana cewa mutane wai a haifi yara biyu ka ji batan basira yara sama da ɗari ana stan malik ya musu janaza dukiya kuwa ba ya da lokacin fidda zakka da ya fidda wani wato yana fidda zakka ne baci bai baci kuke cewa ko haka yake fidda zakka duk shekara ana girbi sau ɗaya a gonan mutane sau ɗaya ke girbi shi ana girbi a gonarsa sau biyu a shekara guda sai a ce an yi ruwa a gonan anas dan malik kadai kai ko addu'a muhammadu rasulullahi addu'a manzan allah wa mutum zo yana gaya maka wai ana sa yaro wahala to in ba sa shi wahala me za a sa shi Eh? yaro da ake cewa ya wahala nan gaba sai kaga ya fi amfani fiye da wanda aka bari kawai ga nan kaman wani talatalo wani yaro fa za ga ya ci biredi kawai ya kiba abin shi kaman kaman kaman wani tuttuke ke gabe da wani amfani saboda ba a ce mai dauko ba a ce mai mayar ba daidai ba ne. a saba mutum ya saba da wahala abu ne mai kyau sabawa da wahala ba cutarwa ne. darasi ne jazakallahu khairan darasi ne Allah ya gyara mu. to jama'a dai mun ji wannan hadisi an samu wani hadisi daga abi hurairah Allah ta'ala ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ramadan idan watan ramadan ya zo futihat abwabul janna za a bude kofofin aljanna wa ghulliqat abwabun nar a rufe kofofin wuta wa sufidat shayatin a daura shedanu duk wanda ka gani yana fitsara a wannan wata ba wani sharrin shedan Shi ne shaidanin ana ganewa ba wani sharrin shaidan gari ƙarya yake ne shaidanin amma dai an ɗaura shaidanu an buɗe ƙofan aljanna jama'a idan aka ce an buɗe to yadda kaga waɗannan ƙofofin haka ba kowa tsaye kawai shiga za ka yi duk wanda kaga bai shiga aljanna ba da watan ramadan shi ya ƙi shiga amma ƙofa buɗe take duk wanda kaga bai shiga aljanna ba a wannan wata shi ya ƙi shiga shi yasa mala'ika jibril ya ce duk wanda ramadana ta zo bai shiga aljanna ba Allah ya tumurmusa hancin shi a wuta kuma annabi ya ce amin haba a ce an bude kofan aljanna ka ki shiga haba jama'a to in baka shiga aljanna ba ina kake so ka shiga eh aljanna in baka shiga ba ina kake so ka shiga an bude kofa aljanna an bude an rufe kofa wuta eh nan shaidan bai bukata ya aiki a kansa don shaidan ya gama da shi Allah ya gyara zukatanmu gaba ta shida sharu tazkiyatun nafs wata ne da ake mai tsarkake zukata watan ramadan watan ramadan wata ne da ake tazkiyatun nufus tsarkake zukata wa tarbiyatuha da yin tarbiyyar zukata wa tarqiyatuha da ɗaukaka zuciya wa tasfiyatuha da saita zuciya idan imaninka yana yin ɗan yawo yana tangadi idan imaninka yana tangadi watan ramadan wata ne da zaka saita imaninka fa azamul qurbatu fihi as-sawm babu wani aikin da zaka yi a watan ramadan da ya fa azumi eh alladhi Allah ta'ala wanda Allah ya farillanta shi ta haƙiƙan littaqwa dan tabbatar da takawa inda ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum sai ce mai la'allakum tattaqun mun ji wannan a baya hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kullu amali bin adam lahu duk wani aikin da dan adam ya aikata to aikin nashi ne illa saum sai azumi Allah da kanshi ya ce fa inna huli ana ganewa Allah da kansa ya ce azumi fa inna huli azumi nawa ne wa ana ajazi bihi ni nake sakan kawo mai yin azumi ana ganewa ko don haka idza kana yawmul qiyamati idan ranar tashin alkiyama ta zo yuhasibullahu azza wa jalla abda Allah zai wa bawa bincike ya mai hisabi wa yu'addi ma alaihi min al-mazalim Allah zai biya bashin da ka zalunci mutane a duniya kuna ganewa duk wanda ya zalunci mutane a duniya Allah ba zai kyale shi ba ka san abin da ake cewa wai mutum wai an bashi bashi bashin wane ne akwai bashin da gwamnati ke bayarwa wai idan wannan gwamnatin ta tafi ba wanda zai tambaye shi akwai gwamnatin da za ta zo za ta tambaye ka in dai gwamnati ta baka bashi wallahi sai ka biya a lahira wallahi jama'a ka daina wa kanka karya duk da akwai masu cewa wai za a yi musu ciko <laughs> wato cutar da gwamnati ta yi musu za a yi musu ciko to ka je a ba ciko malam ko tsare ka aka yi a karba a hannunka a bayar a karbo a baka ai ka sha wuya amma inda za ka je lahira ba ka bi ba abinka ba ka zauna lafiya ba eh ba ka cikin trouble ba ka cikin matsala mutum yana ganganci ka daina ganganci kai wa kanka adalci to kaji don haka ya ku uwa masu daraja duk wanda ya yi zalunci ranar tashin alkiyama sai Allah ya karɓi abin da ka yi zaluncin nan akwai waɗanda aka ba su bashin kuɗi su yi noman shinkafa suka yi ta aure suna zuwa makka ana ganewa ka san mu hausa fulani sai hakuri akwai mu da yawan aure kuma aure abu ne mai kyau amma kar ka ci bashin gwamnati ka ƙara aure wannan wauta ce idan aka baka jari gwamnati ta baka bashin kuɗi ka yi noma ka je ka yi noman in ka samu kuɗin sai ka yi aure amma a baka kuɗi ka yi aure yanzu ka ƙaro aiki kuma jarin da aka baka ka kashe yanzu da mai za ka ci da matar shi yasa za ga aure yana yin shekara ɗaya da rabi ya mutu da kyar ma akai ɗaya da rabi wanda aka ɗan dage akai biyu sai i mutu saboda aure ne da aka gina kan ƙarya eh an gwada mace akwai ta zo ta ga babu dole a samu matsala domin ramin karya menene ƙwararre ne wallahi na ji haushi na ji zafi a ce gwamnati ta baka bashin kuɗi ka yi noma ka je ka yi aure ko a baka bashin kuɗi ka yi noma ka je aikin haji wai ka zama alhaji ka zo gari kana yaƙi haƙora wai kai alhaji alhajin wa ana bin ka bashi eh? jama'a in ba za ku biya kuɗin gwamnati ba kar ku karɓi bashi duk wanda ya ci haƙƙin wani ko na gwamnati ko na wani mutum ranar tashin alkiyama sai ya biya shi ana fahimta sai ya biya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa Allah da kansa ya ce wa yu'addi ma alaihi min al-mazalimi min sa'ira amalihi duk za a biya zaluncin da kai cikin sauran ayyukanka hatta la ya baka illa sau sai ya zama ba abin da ya rage maka sai azumi yanzu azumin ka ya rage kawai da haka fa ya tahammalu Allah ma baqi alaihi min al-mazalim nan ne Allah zai tsaya maka zai ce to tunda dai ladarka bata iya biya ba ana ganewa ladarka bata iya biyan bashin jama'a da ka zalunta ba ladarka da ka rage shine kawai ladar azumi shi kuma azumi Allah ya bar wa kanshi cewa sai ya tsiratar da mai yin shi sauran bashin da ake bi Allah zai ce to na biya maka saura kuma ka ji wannan hadisin ka je kai mugunta yauwa na yi wancan kun gane abin da ya sa ne wancan shimfiɗa ka sauke bashin ka tun anan ce to ai Allah ya ce zai biya man eh to kuma shi kenan sai kai mugunta ya ce kai mugunta bai hana ka muguntar ba eh bai hana ka cin bashi ba abinda kuke ce on necessary loan ce je karɓi bashin da bai da mahimmanci ba a ce yi ba Allah ta'ala zai ɗauke masa sauran bashi sauran zalunce zalunce da ya yi wa yudkhiluhu bisawmil janna shine magana da nake so in kawo ana ganewa azumin nan da ya rage kadai da shi Allah zai shigar da bawa aljanna kai jama'a azumi ba wasa bane azumi ba wasa bane idan an wayi gari saboda azumi ya zama garkuwa ga bawa bai shiga wuta ba malam azumi ba wasa bane wanda ya ci kuɗin mutane a duniya ya zalunci mutane ya ci mutuncinsu ranar tashin alkiyama za a kwashe ladar sallah ladar sadaka ladar zumunci ladan wannan ladan wannan duk a biya mai bashi to yanzu gashi an kwashe ladar shi tas ga sauran bashin mutane akan shi ba a biya ba lada ɗaya ta rage mai ita ce ladar azumi sai Allah ta'ala ya shigo ya cece shi Allah da kanshi zai ceci mai azumi zai ce ladarka ta azumi ga ta a gefe sai Allah ya kawo lada daga wurin shi sai ya biya mashi wannan bashin da zaluncin da yawa jama'a sauran abin da ya rage na ladan azumi sai ce to da wannan lada azumin na shigar da kai aljanna Allah ka sa mu shiga aljanna Allah ka sa kada mu cuci kowa hadisin yana cikin sahihu targhib hadisi na 978 gaba ta bakwai ramadan fursatun kada la ta takarra ramadan wata fursa ce dama ce wanda ta yiwu ba za ta maimaitu ba to lokaci ya tafi za mu yi a gurguje da yawa ramadan yakan je ya dawo mana wani lokaci cikin yanayin tsanani da tsada kamar yanzu ko ni dai da yake ban daɗe a duniya ba wallahi ban taɓa sanin lokacin da aka sha wahala ba irin wannan lokacin musamman ta abinci eh mudun madara fa yanzu ya ta sama dubu uku mudun madarar gari dole mu koka dole mu yi kuka wallahi dan muna shan wahala kuma babu inda albashi ya karu wayanda ma aka kara albashin masu aikin gwamnati kenan banda yan kasuwa an kara maka albashin kuma an faɗa a jarida ba a biya ka ba ko ba haka ba yan sanda an kara ba a biya ba kenan ba a kara ba ma'aikata an kara ba a biya ba kenan ba a kara ba amma abinci ya ninku ninkin ba ninki Allah ka ji tausayin mu Allah ka tausaya mana malam taliya taliya naira ɗari uku da hamsin kwara guda wanda ko wancan wanda ba namu ba ɗari da ashirin ya batta abin ba daɗi wallahi ba daɗi ba a wasa da abinci jama'a Allah ya gyara zukatanmu shinkafa mai ƙasa kana ci kana tauna ƙasa a ɗari bakwai ɗari takwas har dubu mai ƙasa yauwa wai a ce wai ana so ne mu rika ciyar da kanmu muna noma abin da muke ci don haka dole wannan shinkafan mai ƙasa ita za mu rika ci lallai na gani ita kuke ci a gidajenku akwai alamun haka ka tambaya duk wanda yake cewa a rika cin shinkafar gida tsakaninka da Allah kai ita kake ci me yasa kake so ni in ci mai ƙasa kai ka ci mai kyau ko ka nan ne eh? ka rena ni wannan akwai nau'in renin wayo ciki Allah ya sauwake ya ku yan uwa an samu hadisin Malik ibn Huwairis annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wata rana ya hau bari. annabi ya ce inna jibrila alaihi salam atani jibrila ya zo ya ce mun ya Muhammad man adaraka ramadana duk wanda ya halarci watan ramadan Allah ya kai rayuwar shi watan ramadan falam yi lahu ba a gafarta masa ba Faɗa kalan nara har ya shiga wuta ko fa abadahu Allah Allah ya nesa da wannan mutum wato tir da shi annabi ya ce eh, mala'ika jibril ya ce kula amin ka ce amin kuma annabi ya ce amin ku lura duk mutumin da ya samu damar kaiwa watan ramadan bai yi aikin da za a gafarta masa ba har ya kai shi ga shiga wuta har ya kai shi ga shiga wuta wannan mutum Allah ya nesa da shi annabi kuma ya ce amin hadisin yana cikin eh, sahihu targhib hadisi na 900 da casa'in da shida ga ya can cikin sahihu ibn hibban hadisi na ɗari hudu da tara ya ku yan uwa masu imani hayyi wa anfusakum li hadha al-amal kabir kowa ya shirya kanshi domin wannan aiki mai girma da zai zo mana nan da sati guda fi hadha shahr al jalil a wannan wata mai girma eh aina al-mutashammiruna al-mutasabiqun ina masu damara masu gaggawa aina salihun almuttaqun ina masu tsoron Allah salihai kai aina almuznibuna wala asun ina masu zunubi masu zunubi maza su daga hannu wa aina almufarritun wal mukassirun ina waɗanda suka gaza ina waɗanda suka wuce makiɗi da rawa wajen barna hadha zamanu tauba wal istighfar Allah ya kawo mu zamanin tuba da istighfari jama'a Allah ta'ala ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun masu rige-rige su yi kokari su rige-rige wajen me wajen tuba rige-rige wajen istighfari rige-rige wajen neman lahira Allah ka samu dace gaba ta takwas shaharun takillu fihi masiya watan ramadan ne sabo yake yin sauki ana ganewa akwai karuwai karuwai mata kun akwai karuwai mata da yanzu ku hada karuwai maza da karuwai mata ne kare yanzu ku an samu karuwai maza shedanci ya kai ana samun wasu yara su ɗauki wata alama su sa wa jikinsu matan da suke ɗauka su suna zuwa matan aure fa suke ɗauka waɗannan yaran matasan suna lalata da su kuma su biya yaran ana ganewa sai su sa kansu wata alama abokan harkarsu suna gane su yara ne matasa su ana ɗaukar su ne don biyan bukatan matan su matan ke nemo su domin idan harka ba taka bace ka sanin ya za a yi su ko da sun gansu suna gane juna kamar yadda mace ke ɗaukar wani abu ta sa ko ta saka a kunnanta ko a hancinta ko ta alama da za ta gwada cewa tana neman mace yar uwarta ko ba haka ba duk ana yi to yanzu an waye gari karuwai maza da karuwai mata da da an ce karuwa ana nufin mace ko to yanzu hada namiji shi ma karuwa ne to shi me za a kira shi eh me za a kira shi to sai dai karuwai maza da karuwai me mata kaji Allah ya tsare mu akwai kuma waɗanda suke sawa kansu wata alama a zuwa ɗauke su a yi luwaɗi da su su kuma da an gan su masu neman 'yan luwaɗi sun san su a wannan wata karuwai mata da kansu suna kuka cewa wai ba kasuwa ba me ba kasuwa eh saboda mutane sun dan ji tsoron Allah na kwana talatin sun dan dakata Allah ya gyara zukatanmu an samu hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan daren farko na watan ramadan ana ɗaura shaidanu wa maradatul jin da aljanu masu taurin kai ghulliqat abwabun nar a rufe kofar wuta falam hamin ha babu ko kofa ɗaya ta wuta babu a buɗe in dai ba ɗan naci ba wanda zai zage wata katanga ya shiga wuta to dai ko kofa ɗaya babu a buɗe sai fitinan ne zai shiga wuta wa hat abwabul janna za a buɗe kofar aljanna falam yughlaq ha babu ko kofa ɗaya a aljanna ba a rufewa duk a buɗe suke wa yunadi munadin kulla laila kowane dare ana samun wani san kiraye kira ya bagil khair aqbil ya kai mai neman alheri ka zo ga aljanna bude wa ya baghil shar ya kai mai neman sharri aqsir ka takaita yanzu ba lokacin sharri bane walillahi utaqa minan nar Allah yana da waɗanda yake yantawa daga wuta wa zalika kulla laila kowane dare sai Allah ya bonanza Allah zai ɗibi wani adadi ya ce daga yau ba ka ba wuta na yanta ka Allah ka sa muna ciki hadisin yana cikin sahihul jami' hadisi na 759 to sai gaba ta ƙarshe ko tunda abin yanke shi ne kusan ya kai falle goma gaba ta tara shaharul fauzi bil janna watan da ake rabauta da aljanna kamar yadda aka samu hadisi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan abada ya huta da ruwa Allah ka samu ne za mu samu wannan dama hadisin yana cikin sahihu ibn maja hadisi na 1337 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 2236 daga ƙarshe hadisin amr abdullahi dan amru dan as Allah ya kara masa yadda ya ce asiyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi azumi da alqur'ani suna ceton bawa ranar tashin alkiyama eh azumi zai ce ya ubangiji mana ta'ama wa shahawati bin nahar azumi zai ce ya Allah ni na hana shi biyan bukatar shi ta sha'awa da rana ni na hana shi cin abinci saboda ni ya bari ya Allah ka bani cetonsa daga nan ne wato ƙur'ani zai ce ya Allah ni na hana shi baccin dare na hana shi ya bacci yana ta tahajjudi yana ta tarawihi yana kiyamun laili ya Allah ka bani ceton sa sai kuma a bashi ceto ya ku yan uwa masu daraja wannan wata na ramadan mu shirya abin da muke iya shiryawa don mu samu abin da ake samu na alkhairi daga ƙarshe akwai gaɓoɓin da ya kamata a yi magana ba mu kai gare su ba na san za ku iya hararowa amma gaba ɗaya daga ciki waɗanda ma ba su kai mu arziki ba suna jira wani ma har adashe yake yi ko kuma adashe take yi kafin ramadan mutum ya ga ya yi wani paket na abinci ya ba wani ko ɗanye ko kuma ya kira wani ya ci a gidansa mu za ka ga mutum ana raban abinci ana raban take away na abinci yana da dubu ɗari a aljihunsa amma je yana damban abinci saboda ya saba da ina zai gana banza shi abinda ya ɗauka wanda suka yi ba su da wayo bai san shi ne bai da wayo ba ana ganewa wallahi a rana kana iya samun ladan mutum ɗari na azumi kawai saboda ka yi zoɓo ka kai masallaci ko ka yi fiye ka kai masallaci kada ki yadda a ce ke baki komi a ramadana ba kai kana jira ne ko a baka ham a baka ham a'a kai ma ka zama mai bayarwa Allah ka sa mu za mu ba wasu wannan ramadana Allah ka sa mu ciyar da mutane da yawa Allah ka sa mu zama dalilin samun sauƙi na ainihin mutane kuma muna kira ga masu arziki duk da abinci yana tsada al'umma tana shan wahala a daure a sai abinci a ba mutane musamman gero da suga da shinkafa da abinda mutane za su yi azumi kar a waye gari ga yunwa azumi ga yunwa rashin abin da za a yi buɗe baki da sahur mu tausaya wa bayan Allah domin mu ma Allah ya tausaya mana Allah ya tausaya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah